a wani taron manema labarai da shugabannin kungiyar suka kira a birnin lagos sun bayyana cewar daga farkon wannan shekara zuwa yanzu akalla shanun fulani da makiyaya kimanin ɗari ne aka kama bayan da barayin shanu ko wakilansu suka yunkurin sayar da shanu a babbar kasuwar shanu da ke birnin lagos alhaji abdullahi laliga shine shugaban kungiyar mai allah na babbar mayankar dabbobi da ake fitowa da su daga yankin arewacin najeriya yanzu ga gashi akwai shanu da 23 a hannun mutum jiya kuma wasu sun zo nan sun ce dagaci da wani soja da wani hakimi aka sayar musu suna nan su uku suna mun danga su hannun san suna hannun kuma, yanzu magana ga da yake kuma sun hito karar sun gaya mana shanu na sata ne da bakin su daga ina ka sato daga daga Kaduna jihar Kaduna aka sato su kasuwar n'a aka sato su kuma abin mamaki ana magana yanzu canji canji canji to muka fulani gaskiya canjin da muka yi gani mafi wuya ne ba mai sauki ba ne don gaba ɗaya fulani makiyaya gaskiya rayuwa su yana cikin wani hali kakani kai don gaskiya ba abin da ake tallafa muna sai dai a kashe muna mutane a ɗauki dabbobin su da ƙarhi saura kuma a kashe kuma kaga kayan kama baka da ƙarhin ka kama har ila yau shugabannin fulanin a najeriya sun koka game da abin da suka kira neman kassara fulani da sana'ar da aka san su kaka da kakanni bisa la'akari da satan shanu da ya gallabe su ba tare da gwamnati ta ɗauki wani mataki na kare su ba alhaji bello dan mubaffa shine sarkin fulanin babbar mayankar jihar lagos ni na ga matsalar hilani da suka shiga allah ɗai ya sun iyakansa don yanzu wallahi mun ce muku ga iyakansa ƙarya muka yi kana ji ana kore nage dubu ɗaya da bindigogi nage dubu biyu wani za a je a kashe shi a kore shanunsa wani a je a ɗaure shi sai a ce sai ya ba da miliyan biyu ko uku in bai da shanu mai zai sai ya ba da miliyan uku irin yadda ake garkuwa da mutane ni na kiran gwamnati don allah ya taimaka hillani don da hillani yanzu rabin mu ba wanda ya boko kaga wanda bai da boko da rinsa ya bashi shiga daji shi ma zai yabi waɗannan mutanen yan ta'adda tunda da shi an tsaya shi shi ma zai je ya shiga ya tsaya ta mutane shine nake fata gwamnati ya sa hannu a ciki ya sa jami'an tsaro na ƙure ba ga na gurbi ba don yanzu wannan shanu da aka kawo an ce har da ɗan banga yaya gwamnati yana kallo akwai soja akwai ɗan sanda a ce ɗan banga shi zai bi yana kashe ilani yana karɓo shanu yana sayarwa tuni dai kungiyar ta ta allah ta mika mutane kimanin biyar ga 'yan sanda domin ci gaba da gudanar da bincike game da shanun satan da aka same su da shi tare kuma ga kira ga sauran fulani da makiyaya da shanun nasu suka ɓace musamman a jihohin kaduna da zamfara da su ziyarci kasuwannin nasu domin tantance dabbobinsu babin jibrin murai amurka daga Legas a nigeria